Jama'a Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke kawo amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana, duk mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci. A cikin wannan shirin za ku ji bayani a kan yakin catar baka da aka yi tsakanin turawan yamma da tsohuwar tarayyar Soviet. Sai ku biyo mu. Madalla ga wannan tambayar da ta fito daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi a najeriya suka ce bayani suke so akan sallar tarawihi ko asham shin wajibi ne akan mata ina matsayin azumin wanda bai yi ta ba to wakilin na kano a najeriya abubakar abdulkadir dan gambo ya gana da sheikh mustapha dandume wanda ya amsa tambayar ku to asalin sallar tarawihi ko kuma asham farko dai asham suna ne wanda kusan a iya cewa larabci ne aka juya shi ko aka hausantar da shi asham shine abin da ake sa ran samun ladansa shine asham kalma asham da larabci shine asham to saboda haka wannan kalmar ita ce tana nuna kalmar da ake sa ran samun lada ko abin da ake son ake sa ran samun lada a cikinsa shine asham to bangare ɗaya kenan abin da ya shafi kuma ita kanta tarawih wato sallar ita kanta tunda tarawihi mun fahimce ta kuma wadda ake cewa da ita asham to wannan wato sallah ta ta samo asali ne tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya fara yin wannan tarawihi to kuma ya wato wannan tarawihi din ya dan fara yi to sai annabi sallallahu ya daina da ya daina sai sahabbai suka haɗu domin an ce ya zo ya fito rana ta farko an yi ya fito rana ta biyu aka cika masallaci rana ta uku da ya zo wato aka cika masallaci ana jira sai bai fito ba to da bai fito ba gaba ɗaya sahabbai suka jira suka jira suka tafi to baya daga baya sai annabi sallallahu yake cewa abin da ya sa ban fito na ci gaba ba kada in ci gaba da yi kuma a farlanta muku ko kuma ku gajiya wannan dalili ya sa na bari don ku gane cewa ba dole ba ne to wannan dalili sai annabi ya bari har annabi ya bar duniya bai ci gaba da yin tarawihi ba na abubakar shi ma da ya zo bai ci gaba ba lokacin na abubakar gaba ɗaya ma ba a yi tarawihi ba sai da sayyidina abubakar ya zama halifa sai ya ga cewa da azumi in ya zo wato in azumi ya zo kowa yana warewa a masallaci wancan ya haɗu wancan ya haɗu kowa ya yi sallarsa sai ce to me zai hana in haɗa ku A kan limami guda ɗaya kamar yadda damancan can annabi sallallahu yana yi maimakon kowa ya ware ya sallarsa daban hmm. to saboda haka wannan dalili sai annabi ya tattara sahabbai akan limami guda ɗaya ake yin wannan sallah asham ko kuma wannan sallah tarawihi to tun daga nan ta samu asali in an ce da ita sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi kuskure ba hmm. domin annabi ya yi. in an ce da shi wani abu ne wanda aka farar to an farar da shi ne lokacin halifancin sayyidina Umar bayan yankewarsa amma a takaice sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda annabi ya aiwatar da ita kuma an ce sayyidina abubakar eh, umar ya aiwatar da wannan ne dalilin cewa larurar da za ta sa a farlanta ta wuce shine annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in yana nan ne za a farlanta to kuma yanzu tunda baya nan kaga ba za a farlanta ta ba tana nan a matsayin ta na tarawihi sannan abu na gaba ita wannan tarawihi din ba farilla bace ba wajibi bane Allah dama mai tambayar yana cewa kuma hmm. muna son sanin asalin kalmar asham wanda ka riga ka yi bayani sannan sai ce ina matsayin azumin wanda bai yi ta ba to azumin wanda bai yi ita sallar tarawihi ba ko sallar asham da sallar tarawihi da azumi ba su da alaka a takaice in ka kalli wani gefe ɗaya alakar su shine an fara yin ta ko kuma annabi ya yi ta da azumi ita ce su amma sallar a ce kila in ka yi azumin ya cika ko bai cika ba ko kuma a'a akwai matsala azumin ka wannan ba su da alaka gaba daya a tsari na azumi ba a sa tarawihi a cikin cika azumi ba ko rashin cika azumi shi yasa in ka duba gefe ɗaya ba su da alaka saboda haka da azumi zai fara tun daga farkon ƙarshe azumi har ya zuwa ƙarshen azumi ba kai tarawihi ba gaba ɗaya azumin ka na nan cib babu abin da ya taɓa shi yadda azumin kowa ya karbi da izinin Allah kai ma naka ya karbu saboda haka a takaice azumi baya da alaka da tarawihi wajen karbuwar azumi ko rashin karbuwarsa kawai nafila ce wadda in ka yi ka samu lada in baka yi ba baka da lada kuma sannan baka da zunubi wannan shine to shin ah, sai mai tambaya yake cewa shin wajibi ce ga mata to ai mazan ma bata zama wajibi akan sababalantana mata saboda haka ga maza ma ba wajibi ba ce kuma balantana kuma ga mata duk da yake dai abin da aka farlanta duk iri ɗaya ne mazan da mata to amma da maza da mata babu wanda Allah ya farlanta wa yin tarawihi duk wanda ya tarawihi zai samu lada wanda bai yi tarawihi ba ba ya da zunubi kuma baya da alhaki a wajen Allah saboda haka ga mace da namiji duk gaba ɗayansu ba wanda yake da zunubi dan baye ba sannan in kayi ka samu lada in baka yi ba baka da lada kuma baka da zunubi ga mace da namiji rana aso zuciya za ta zagwanye kuka da idona da hawaye na yi kirarin annabi na yi kiran dan na san za ya tsare kuma yake na zo gunka ma'aiki da farance kai mun sadarar ka ma'aiki da azance nai ladabi na tsuguna annabi gani dan na san kai kadai za ka kula ni nai roƙo ma'aiki ka daga ni kai mun da fa'i ka da wani taɓa ni ba gaida zainab ambato da kuma sheik mustapha dandume da fatan an fa'idantu da amsar da ya bayar a game da wannan tambayar sai kuma wannan tambayar da za ku ji daga bakin mai ita. Assalamu alaikum sunana a tahir Umar Sakwato. Rastalin wato kokowar da turawa ke yi ana cewa ba gaskiya ba ce. To sannan a wata tasha na ji an sa wani yana gwadin ba gaskiya ba ce kuma yana cewa ga da ake ga amma ban gamsu ba abinda yasa ban gamsu ba me yasa 'yan kallo ke zuwa su biya in har ba gaskiya ba ce na gode to a game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na marhaɗi a jamhuriyar nijar salisu isa da rabiu inusa yari wani ɗan nijar mazaunin amurka duk wannan buge-buge da mutane ke gani ana dibin kamar ba da gaske ba ne koko ana ma eh, mutane wani ruwa ido uh, to eh, gaskiya da gaske ne wannan abun duk abin da ka gani ana yi ga rasalin da gaske ne tunda mutane ne wanda duka lokacinsu suna training suna atisayi da wannan abubuwa kuma akwai likitoci eh, masu bibiya su eh, waɗanda eh, in ta kai ta kawo ana ɗoka nauyinsu mm, to shi yasa yawanci dai kahin nike karewa yawanci do zuwa tsohonsu Eh, kaga wata mushkila ta rashin lahiya duka tana faruwa gare su muna ga kuma mutane na yawan zuwa kallon wannan wrestling ko kuma wannan kokowa shin ana iya cewa kamar amurkawa na shawo wannan wasa ne sai mu ga hada kananan yara eh kwarai kuwa alaji kwarai kuwa amurka suna shawon rasalin da kyau da kyau rasalin in ka gani nan kasar kamar wani abikiyar tagwaicin Eh, boxing ne kamar dambe wannan na na zamani na nan yawwa to kamar haka nan ne yadda ka ga ana cunkoso wajen kallon dambe mutane su tsaye da duk abin da suke su je kwansu da kwalkwata su da iyansu da iyali duka da abokai to shi ma rasalin gaskiya haka nan ne eh, yake eh, yana jawo mutane da yawa suna zuwa kwansu da kwalkwata su su yi kallon shi ya ne batun kamar irin kudaden da su waɗannan 'yan wrestling ke samu shi ana samun kuɗi sosai a cikin wannan haraka to gaskiya kamar bisa zancen kudade eh, ba a cika samun kamar alheri ba kamar yadda eh, 'yan boxing haka suke samu kamar manya-manyan 'yan boxing waɗannan sai ka ga contract ma haka na a kawo su su yi wasa sai ka shi abubuwan cikin miliyoyi na dala e, to amma shi wannan rasalin gaskiya ana dai tsaka-tsakiya ne eh, tunda eh, manya-manyan ma 'yan wasan nasu yawanci abinda suke samu gaskiya bai kai ba kusancin wanda su 'yan boxing ke samu eh amma yawanci dai nishaɗi ne nishaɗi ne kuma e, daidai gwargwado suna samun alkhairi eh, yan na ƙasa ƙasan suna dai ne yawanci don su hiddo sunayensu kuma Uh, su hidda ma jihar su yawanci uh, kitse daga wuta. wai wannan jiki nasu na gaskiya ne ko kuwa a'a ko wasu magunguna wasu na cewa ma haƙo suna sha ko da gaskiya ne bisa wannan jiki nasu na hita hankali eh, musamman eh, in ka gansu dukansu tubarakalla <laughs> eh, kowa ya kai ya kawo to yawanci Eh, in ka gansu kamar eh, sumo waɗannan sumo na japan yawa to gaskiya turkarsu ne ake yi eh akwai yadda ake turkarsu kamar ana iya cewa mutum baya cin abinci tun da rana sai zuwa dare to in dare ya yi ne sai a bashi wani irin abinci wani launi na abinci mai yawa da abin sha mai yawa to shine kuma da an ci sai a je a kwanta akwai dai yadda ake kamar yadda ake maragunan turka to hakanan ne ake masu sai ka ga mutum eh, abin ga cikin kankanin lokaci eh, jikin shi ya canza amma kuma zancen shan kwaya a'a babu zancen shan kwaya tun da al'amarin abin gani eh, wasa ne na motsa jiki Eh, duka akwai ka'idodi wanda ya kamata wanda suke bi eh, babu shan kwaya cikin wannan to madalla. tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya mai ma'ana ta adireshin mu na email a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. To ga wannan tambayar da muka samu daga Nafiu Kabiru karayen jihar Kano a Najeriya. Ya ce menene ma'anar yakin catar baka? Yaya ya kana? Kuma wani irin tasiri ya yi a duniya? To akan wannan tambayar na gayyato abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shikal wanda ya fara bayani kamar haka. To yakin cacar baka za a iya cewa yaƙi ne a siyasance ba tare da an ɗauki makamai ba amma kuma an ɗauki makamai. Ma'ana ƙoƙarin datse juna tsakanin manyan ƙasashe gabas da yamma kan yin tasiri a siyasar duniya. Gabas tare da Soviet da mutanenta. yamma amurka da ƙawayenta. tsakanin turawa ne turawa ne wato tarayyar tsohuwar tarayyar soviet da kuma amurka gabas tarayyar soviet yamma amurka da mutanenta to kowanne daga cikinsu yana kokarin yin tasiri a siyasa da kuma karfin faɗa a shi a siyasar duniya to sai irin matakan da kowanne ke ɗauka a siyasance wannan salon matakan da yake ɗauka shi yakin cacar baka wato yaƙi ne ta hanyar farfaganda gasar ƙera makamai kokarin dasa wanda kake bukata a wata ƙasa domin hana wancan ya isa a wannan wuri da kuma kokarin ma rufe makamai ga wasu ƙasashe da suke domin datse wancan a hana siyasar su ta a wannan yanki wato yaƙi ne a fakaice ta fuskoki daban-daban har da makaman da kuma siyasar da kuma kuɗaɗe. Ito eh wasu na tunanin cewar ka ce na ce kullum abin da ake yi kenan ne yakin cacar baka eh kusan akwai ta ce na ce din a fatar baki saboda na ambaci farfaganda eh. kuma na ambaci siyasa bari in baka misali bayan kammala yakin duniya na biyu shugaban amurka na farko bayan yakin duniya na biyu kenan hari truman kenan shine shelan ta kaddamar da wannan siyasa kan yadda za a ɗauki matakin tabbatar da cewa da yake an kammala yakin duniya na biyu a murƙushe a nazi dole a hana wa tarayyar soviet tasiri da tsara manufofinta na siyasa na kwaminisanci a sassan duniya to wannan shelar da shugaba harry truman yana amurka da bakwai. ita ce ake ganin cewa ta kaddamar da wannan yakin cacar baka a zahiri sannan ita kuma tarayyar soviet da masu ra'ayi irin nata su kuma suka ga cewa a ina su ma za su ɗauki matakin tabbatar da cewa amurkan da mutanenta wato kawayenta su ma ba su yi tasiri ba a kasashen duniya ka san akwai masu ra'ayin kwaminisanci akwai waɗanda suke kuma da ra'ayi irin wannan na liberal ko kuma yan ah, capitalism wanda kasuwa ta aikin ta yan jari hujja kowanne yana son ya dasa irin mutanensa a kasashen duniya waɗanda suka samu yancin kai a lokacin da kuma waɗanda ke ƙoƙarin ganin cewa sun samu 'yancin kai a wannan lokaci to wannan gwagwarmayar da ake ita ce catar baka to amma kamar na faɗa wannan gwagwarmayar ta shafi yin amfani da fitar da sanarwoyi na farfaganda a kafafin yada labarai mm. ta shafi dasa shugabanni waɗanda kake bukata amurka da dasa wanda take so rasha ko kuma tarayyar soviet da dasa wanda take so sannan kuma da aikewa da makamai ta bayan fage a tare yaƙi-yaƙi ah. saboda haka yaƙi ne mai fuskoki daban-daban akwai makamai akwai kuɗi akwai siyasa akwai farfaganda ina batun fuskantar juna a gwabza eh kai tsaye tsakanin amurkan da tarayyar soviet babu gwabza da ake mm. amma kamar yadda na faɗa an dasa ƙungiyoyin 'yan tawaye daban-daban idan ka ɗauki kasashen afirka lokacin ana jaji birnin da yake an kammala yakin duniya baƙaƙe sun je yakin duniya sun ga yadda ashe ana aika baki fari to bayan dawo ake ganin cewa yanzu abu na farko da ya kamata ya afirka shine ai gwagwarmaya tabbatar da cewa an samu yancin kai mm. ashe baturi da ake kallo a matsayin dodo ba dodo bane mutum ne mm. to kokarin da ake yi na samar da wannan yanci tabbat kuma sai ya tabbata yancin saboda haka kowa zai kokarin cewa wanda zai karbi kasar da za a kafa idan Najeriya ce ko Niger ce ko kamaru ce ko Chad ce ko Congo ce ko Rwanda ce dole ya kasance mai ra'ayi irin nawa saboda haka aka rika tallatawa tallafawa irin waɗannan ƙungiyoyin siyasa da manufofi na su tallata kansu da kuma kafa ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a irin waɗannan ƙasashe to duk kaga an yaƙi kina anan amma a fakaice ah, za a ce yaƙin catar baka ya lafa bayan rushewar tarayyar soviet a 1991 amma zancen da muke a yau akwai shi eh, eh. ita amurka za a iya cewa babbar manufarta ta farko ita ce ta ga cewa tarayyar soviet ta rushe kuma ta rushe ana da kasashe goma sha gami da rasha suka wargaje kowa ya ɗauki gabansa wasu daga cikin waɗannan ƙasashe suka rungumi tsarin demokaraɗiyya irin wanda amurka ke bukata kaga a nan amurka ta yi galaba da mutanenta eh. a kan tarayyar soviet yakin ya yi rauni saboda gungun da ake da shi mai ƙarfin gaske ya rushe barazanar da amurkan take jin cewa tana fuskanta a lokacin ba wannan barazanar a zahiri ana iya cewa yakin cacar baka ya sanyi ya ja da baya ko kuma ya dan kwanta a alif tara da ɗaya zuwa sama-sama kafin ya sake bijirowa da wata fuskar da lokacin da ake yakin tsakanin amurka ce kawai da rasha ko dai ya shafi gaba ɗaya kungiyoyi ya shafi duniya gaba ɗaya wato na ce gungun tarayyar soviet da masu ra'ayi irin nata mm. za a same su a nigeria za a same su a Niger za a same su a ruwanda za a same su a kongo za a same su a Kamaru za a samu masu irin wannan ra'ayi na tare Soviet hatta a kasar Masar sannan ɗaya bangare ga gunga Amurka da ƙawayenta ita ma za a same su a Najeriya za a same su a Nijar kowace kasar kaji akwai su sai kasance tsakanin tarayyar Soviet da Amurka an shiga gasa kera makamai iri-iri manya-manya da jibge su a ko'ina kafin daga bisani a haifi ƙungiyar tsaro ta NATO saboda yakin cacar baka ya haifar da ita amma na sani a filin daga idan wuri ya yuri idan wuta ta yi wuta idan rasa hanya idan waje ya cuɗe sai an haɗa da 'yan atlare. ba ne ma suna na gwamna yanyamawan daji bayan wuta ina wani aikin ina maza ne ma suna lokacin ana buɗe wuta wuri ya yi wuri waɗansu sojojinmu sun haura ruwa waɗansu na nan gefen na ji tausayin wani soja karye na ji tausayin wani soja su baba tsufa ya zo ga zuciya tana son yaƙi. Nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa na wannan makon. A madadin injiniya Hassan Alhassan Silja da ila'irin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.